أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإكوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا لا نرتقص a watan hudu rabi'in al'akhar hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1443 wanda ya zo daidai da ranar 13 a watan 11 shekara ta 2021 allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara hatsuwar fuskokinmu a wannan masallaci na abdullahi bin mas'udin wanda aka fi sani da masallacin alhaji Lauya a ɗalallahu umrahu a inda muke gabatar da karatun hanyar salihan bayi zuwa ga ubangijin talikai bariku salihin ila rabbil alamina daga wannan masallaci wanda yake unguwar nasarawa a gumin local government jigawa state a tarayyar nigeria a satin da ya gabata muka gabatar da darasi na biyu a cikin littafin wato bayan mukaddima kenan ta budewa inda ma ba bada lokacin da satin ne muka fara da kitabun bahara malar littafinsa zai yi shi ne akan hanyar salihan bayi ya koma baya sosai tunanin irin na malamai abinda kai ba ka zaton ma za a fara da shi ashe shine foundation ne tsahara tsarki a inda muka ce ya kasu kashi biyu akwai tsarki na ma'ana na zuciya akwai kuma tsarki na zahiri na gangan jiki malam ya kawo maka wannan don ya nuna maka hanyar salihan bayi akwai tsarki a cikinta tun daga tsarki za ka fara karka bar baya da kura ka yi gaba maƙulla muka ce labudda lil ibadati mina shuruɗi cewa babu makalalar ibada ta zama tana da sharuɗai wal tana da ka'idoji ma'an nizami tare da tsari wa min shuruɗi aksarar ibadat yana daga cikin ɗan mafi yawan ibadu a tsaharatu bi anwa'iha tsarki da nau'o'insa bidayatan minan niyya tun ka fara da kuma kyakkyawan niyya ta zuciya wallafi hiya tsaharatu kalbi wadda ita ce tsarkin zuciya Ƙalar muallif mawallafin littafin sai bayan ya ce kitabul tsahara sai ke da mu babu fabalin wudu'i babun falalar alwala wa qala yace alwudu'u alamatul muslimina alama ce ta musulmai ita alwala yawmal qiyama ranar tashin alkiyama wa a ahadith malamin ya zo da hadisai liriyana domin ya nuna mana annal wudu'a min sifatis salihina to alwala da kada an ce dariqus salihina ake magana a kai to alwala tana daga cikin wato siffofin salihan bayi wa min alamatihim yana da tana daga cikin kuma alamomin salihan bayi yumayyizuna biha yawmal qiyama da za a bambance salihan bayi tun a filin alkiyama tun daga tashi za a gane su hun yasa a bai na aibihin ka gani wa a aliyawun likaunin mu'allif to yau kuma inda za mu fara shine faɗin mawallafin littafi da yake cewa alwobo in baka sani ba ita alwala ko da ke alwala namiji ne a yaren larabci yukafirin zunuba tana kankarewa ɗan adam zunubansa to kawo kwan ana batun salihin bawa shi dama ai kokari yake raba kansa da zunubi da salihin bawa zunubin ne ya zama babu makawa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu bani adama khata dukkan dan adam mai kuskure ne sai dai wa khairul khata'ina tawwabuna mafiya alkhairi cikin masu kuskure su ne wanda suke tuba wanda ba sa dogewa kuskure wanda ba sa a ce musu ga gaskiya kuma su nace wa karya su gane kuskurensu kuma su ki gyarawa su wannan shine inda hadari yake domin kullum al'ibratu bil kawati abinda ake dubawa da mai mutum ya cika to ka nace wa kuskure in ka cika akan kuskure fa ka gani sauraka to su salihan bayi wanda ma insaniya din ta tilasta su ba ma manyan zunubai ba kananan zunubai da insaniya ta tilasta su to kokari suke su ga wata hanya za su bi su raba kansu da zunubi to kuma yanzu ake gaya maka daga cikin hanyar salihan bayi akwai alwala ita alwala din nan tana kankarewa mutum zunubansa wa yamhul khabaya yana shafe wato kurakurai na dan adam wato yin alwala malam ya fara da rawa muslimun imam muslim ya rawaito bi sanadihi da sanadinsa inda yace haddathana usman bin hakim usman bin hakim ya ba mu labari haddathana muhammad bin al-munkadir muhammad bin al-munkadir ya ba mu labari an umran an usman bin affan daga usman bin affan qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace manzon Allah daraja da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce man tawabba'a duk wanda ya yi alwala fa ahsana wudu'a ya kyautata alwalar da yayi to kharajat ya min jasari kurakuransa za su fita daga jikinsa hatta ta kharuju min ta azfari za sabbin tabbici za ki ta neman hanyar fita har ta fita ta karkashin wato farkan sa da ina ji in kana alwala daga farkan ka ai babu wani abu kuma sai dai ruwan alwala yayi ya tafi kasa to haka daga kan farkan ka wato zunuban ka za su wuce to kaga wannan yana nuna maka falala ta alwala ko to kuma dama salihan bayi ba a raba su da alwala kuma wannan da ka samu wanda Allah subhanahu wataala ya musu gam da katari har a yanzu akwai mutumin da baya iya zama babu alwala kawai daga alwalarsa ta warware daga yaji ya jaddada ta so da shi duk inda aka ce ga sallah dama shi da dimet ne amma wani kwa an kira sallar ya san ba shi da alwalar yana nukunukutu sannan kuma sai an tare kabbarar harama ya fara neman buta alwala ko ya samu raka a ɗaya ko eh, ko kuma dama ba inda butocin ba ya je yana jira har bahaushe yake wa yi ka bani kirari ko dama yake ta bahaushe ba ku sani ba inna lillahi yi ka eh, yana jiran ai a bani za gama eh to to daga nan malam warawa imam muslim ya rawaito an amru bin abasata as-sulami daga amru bin abasata as yace kuntu wa ana fil jahiliya ni na kasance a jahiliya a zunnu zaton da ni nake a rayuwata ta jahiliya annan nasa ala balalatin cewa mutane suna kan bata wa annahum laysu ala shay'in sai zama in zanna ta zo suka ce anna ta biyo bayan ta tabbatarwa ce yawa Allah subhanahu wata'ala a cikin alqur'ani wanda yake cewa inni zanantu anni mulaki Hisabiya in yi ce ni dama ina san zan haɗu da hisabi na ta bai imani ba to da ka suka ce in zanna na zo an ta biyo bayan ta tabbatarwa ce an ba shi littafin sa a hannun dama yace dama in ni zanantu anni mulakin hisabiya ni na tabbatar dama zan haɗu da hisabi na irin wannan kyakkyawan hisabi to nan shi ma abin da yake cewa ni wa ana fil jahiliya azunnu annan nasa na tabbatar da cewa mutane ala balalatin akan bata take ai akwai abin da ke cewa common sense kai wannan abin ma bai maka ba kamar ruwar gini na nawfal ne kaga ya tashi a cikin su amma shi kawai bai gamsu da rayuwar larabawa ba ta zalunci ta kashin dankali mai karfi ya danna mara karfi rayuwa ta kabilanci rayuwa ta bautar da mutane Ka shi wannan rayuwar ba ta yi masa ba wannan yasa ya je ya shiga yahudanci don ya gane ya ga shi ne ko ganci gaskiya ne shi ma ya samu abin a cakuɗe yake ya yi nasaranci ya samu abin a takwada ya yi addinai da yawa shi sa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana farkon da aka masa wahayi ikra da mala'ika jibril ya zo ya same shi ya kama shi ya girgiza shi a kogon hira'i ya ce ikra annabi ya ce wa ma annabi kari ni ba mai karatu ba ne sai da ya masa haka sau uku ya suke shi ya ce ikra bisin rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min ka yi karatu da sunan ubangijinka wanda ya halicce ka ta shi sake ta nabba'a da ikra shi annabi ya zama annabi ne da ikra shine wahayin farko wa ursula an aiko shi a matsayin manzo bi kumfa anzir da Allah ce ya ayyuhal mudaffir kumfa anzir tashi kai gargadi yanzu kuma zama manzo an tura shi zuwa ga mutane to ranar da ya fara zama annabi din ai da mala'ika jibril ya sake shi kasa zama kuma ya akogon hira idan bakon abu ne ya same shi dandanan ya dawo gida wajen matarsa sai na kadija Allah ya kara mata yadda ya ce ina jin tsoron rayuwata wani abu zai same ni to da ke dattijuwa ce da girmanta yana daga cikin fa'idar ita kuma matar da take babbaci ya zama abin nan tunaninta waye wata experience ɗinta ya saba da na budurwa in ba kuma ta ba shi sa wancan sahabin da aka mahaifinsa ya rike ba masa yara yan uwansa mata yan mata da ya sa ya sai auri ba zaura annabi ce masa halla bikira tula'ibiha wa tula'ibuk sai da baka auri budurwa ba wanda kana matashin ka kai wasa da ita wasa da kai sai ce ai mahaifina ne ya mutu ya bar min yan uwana mata ne yan mata sai na ji tsoron in na je na auro kamar su to za a zo a yi ta faɓa ne sai an annabi sai eh, to kariya ce da daidai to ka gani za ka annabi salama dama da ta farko babba ce ya aure ta ka yana zuwa wajen ta ya gaya mata ce yana jin tsoron rayuwarsa sai ta kwantar masa da hankali ta ce kalla yi kuzi Allahu abada har abada Allah ba zai wulakanta ka ba sai ta zano masa wasu ayyuka wasu ɗabi'u wanda ne wannan ɗabi'un ba zai wahala ba a rayuwa ta ce in naka la filin rahim kai kana sada zumunta wata inu ala nawaibul kairi duk kuma wani abu da ya taso na alkhairi da hannunka ciki kana taimakon marashi Tafi ani kakan sanya dukiyarka ka fanshi wanda aka kama shi ko aka sa masa tara to wanda yake wannan Allah ba zai wulakanta shi ba dan ta ƙara nutsar da shi kai ta wajen warqatu bin nawfal din nawfal din wannan da muke faɗa wanda shi yayi addini saboda bai yarda da rayuwar wato jahiliya ba kaga shi ma yana zuwa wajen sa da ya masa bayani sai warqatu bin nawfal ya ce lalle wani abu muhimmi zai faru da kai nan gaba ai wannan wanda kace ya zo ya same ka a cikin wato kogo tilka namusul ladina nazzala ala musa shine mala'ikan da yake sauka ga annabi musa sai ma fito kije ce masa ina ma ina da rayuwa lokacin da ka zai aiko ka a matsayin annabi ina ma ina da rayuwa lokacin da ka za su fitar da kai daga cikin garin makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya dafe kirje ce awa yanzu su za su fitar da ni warqatu bin nawfal yace masa ai ba wanda zai zo da irin abin da zaka zo da shi illa uziya sai wato an cutar da shi saboda haka kaga wannan yake nuna maka wato akwai wanda sun rayu a jahiliya din amma ba su yarda da ɗabi'u ko abubuwan da 'yan jahiliya suke tafiyar da rayuwarsu a kai ba to daga ciki akwai shi wato amru bin abasata a sulami wanda yanzu yake mu wannan labari yace ni a jahiliya na tabbatar cewa mutane ala dalalatin suna kan bata wa annahum laysu ala shay'in kai mutane ba akan wani abin arziki suke ba a jahiliya wahum ya abuduna al-awsana ya fito fili ya fara da babban laifi sawa Allah kishiya bautar wani Allah to ya abuduna al-awsana suna bautar wato gumaka ne fasani ito birajulin sai na ji labarin wani mutum yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam bi makka a makka yukhbiru akhbara yana bada labarai faqa'atu ala rahilati sai na hau abun hawa na faqadimtu alaihi sai na tafi wajen sa saboda haka fa iza rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ne ku sai naga ah, ai manzon Allah ne daraja da amincin Allah su tabbata a gare shi mustakhafiyan jura'u alaihi qaumuhu ma'ana lokacin sai dai a boye ayi addini din kuma wanda suka boye shine wasu jara'a a cikin mutanenka dan idan mutum ya zo da wani abin da ake neman sa su mutane majority mai laifi ne a wajen su kawo kowa sai yake tsoron kan laifin sai ya shafe shi yace to wanda suke bashi kariya sune jura'u qaum wato masu jara'a a cikin mutanensa shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fatalar tsabtu nima sai ne ta ɓuɓɓuya ne ta bin saƙo-saƙo dubarar ya zan haɗu da shi hatta da kalto alaihi kuma har na shiga inda yake na same shi bi makka a makka faƙultu lahu sai na ce da shi ma'anta to kai kuma menene waye kai ƙala sai ya ce ana nabiyu ni annabi ne in an ce annabi daga annaba ne wato wanda ake ba shi labari daga wajen allah subhanahu wata'ala labarin gaibu kenan a ƙultu sai na ce wa ma nabiyun kuma me annabta ne nabiyu kaga wannan bambancin ahalil kitabi da kuma larabawa kenan ku to ahalil kitabi an da annaba a cikin san annabta amma su ka larabawa kawai gargajiya da bautar gumaka yasa su wa'incan sun san annabta tun kafin annabin ma su suke ba wa larabawan madina labarin annabin sun yahudawa sun zo sun tare a makamin shafaɗa a baya saboda labarin da suka karanta a littafinsu cewa annabin karshe in ya bayyana zai je wani gari mai yawan dalilai nan zai yi hijira yi tun kafin ya bayyana suka auna suka ga garin da ya cika wannan kwalatis ɗin da aka ce zai je shine madina sai suka zo suka tare shi ne aka sami yahudawan madina amma za ka zance yahudawan makka ka tunda an sami yahuda a madina dole labarin wani abin da yake na addini zai zo madina sabanin makka kuma a wajen wancan lokacin to da kake zama su yahuda madina suke ba wa larabawan madina labari annadin da allah zai aiko a ƙarshen zamani kadi karuba zamanuhu zamaninsa ya kusa amma suna ce musu in yanzu za mu haɗu da shi mu yaƙe ku akan wannan bautar gumakan da kuke amma duk su a nasu a nan tunaninsu bai hure za a aiko dan uwansu kawai shi yasa duk suke wannan share fagen shine da aka aiko wanda ba a cikinsu ba aka dauko a laraba sai suka ce ba shi bane sai suka ce ba su yarda ba Allah kuma ya tabbatar musu wancan sanin da suka yi tun farko ya ce atayna humul kitaba ya hu kama ya arifuna abu wanda muka ba su littafi sun san annabi kamar yadda suka san ƴaƴansu na su sai dai kawai wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun sai dai wata tawaga daga cikin suna boye gaskiya da gangan da ganganci yazo da wawul hali a halin suna sani amma su kurai a su kurai shawa maka kawai bautar gumaka ce za ka ji da annabi ma ya ce masa shi annabi ne sai me ma annabta kuma kaga dai kasan magana kenan ai annabta ma bai sani ba ko a labari bai annabta amru bin abasa Allah ya kara masa yadda kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arsalani Allah Allah ne ya aiko ni fa qultu wa bi ayyi shay'in arsalaka to da me ya aiko ka Allah sai ce arsalani bi silatil arham ya aiko ni da sada zumunta wa kasaril autani da rusa gumaka wa an yi wahidallah kuma a kadaita Allah la yushriku bihi shay'a kada a yi shirka da shi kada a tara shi da wani abu a wato kadaita shi shi kadai wasu wannan fa shine sabanin wannan total sabani kenan cikakken abin da ya sha bamban da abin da suke rayuwa a kai ai shi yasa abdullahi bin salam cikin wa'incan da suka zo madina suna jin dakon zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam yace radda annabi ya shigo madina farkon abin da na fara ji daga bakin da baya karya, sallallahu alaihi wa sallam zuwa kunnuwa na ya na annabi yana cewa ayi nasu ya ku mutane imu ta'ama ku ciyar da abinci ciyarwa a wannan addinin a gari banza ma ciyarwa ba karamar farala ne da ita ba bare kai dan Najeriya dan arewa a yau a ce Allah ya baka halin da zaka ciyar imma ta aika wa mutane abincin su sarrafa a gidansu ko a gidanka kai tukunya ba ta sauka ha ai kai ka inda ka sami ikilasi ai zaka tara aljanna sai ka ji ka a taɓololuwa. annabi ya ce in za ka yi aiki don neman aljanna ya aikin da zai kai ka firdausi to a yau a ce ciyarwa kana da halin yinta ai ka kama hanya sai da ya ce sai dai a maka fatan ikilaki to annabi ya ce abladan ibn salam ya ce farkon abin da fara ji ya ce adi imar da'ama ku ciyar da abinci wa afshi salama ku yada sallama wani hadisi ya ce ka yi sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba shi yasa bahaushe kure maka malejin fassara yake shimfidar fuska ta fi shimfidar tabarma to afshi salama sai ce wasilil arham mahalli shahid din kusa da zumunta sai ce sallu bil laili wan nasu niyamu ku yi sallah cikin dare mutane na bacci tadkhuluna al jannata bi salam za ku shiga aljannar Allah da amincin Allah saboda haka annabi sallallahu ya bayyana a amru bin abasa cewa arsalani Allah ya aiko ni ne bisilatul arhami da wato sada zumunta da lusa gumaka wa an yi Allah kuma a kaɗaita Allah la yi shirku bihi shay'un kada a sa masa abokin tarayya ma ka haɗa shi da komai qultu amru bin abasa yake qultu lahu sai da shi famamma aka ala haza to kuma wa yake tare da kai da ka bayyana da wannan shine manufarka shine sakonka wa yake tare da kai akan wannan manufa ka? kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hurrun wa abdu da da bawo a lokacin yana nufin bilal da kuma sirna abubakar allah maɗaukacin sarki ya ƙara musu yadda ayarin farko 'yan ajin farko eh, wanda dai a wannan musuluncin a zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam kiyama ta tsaya baka isa ka samu kamar su ba a cikin mutane ko ka ki ko ka so ko ka yadda ko baka yadda ba da ma za ka yadda ka samu akan ka lafiya dan wannan kin yaddar fitina ce halaka ce a wajenka annabi ce babu wani annabi da Allah ya aiko illa kana lahu fi ummatihi hawariyun wa ashab sai ya samu hawariyawa in sai babu ta gani annabi ce babu wani annabi sai Allah ya bashi wannan sai Allah ya bashi sahabbai an ce sahabi mallaki annabi wa amana bihi wa mata alal islam walau takallala riddatuhu ke shi babu wani annabi sai Allah ya bashi wannan yanzu annabi da yake bada labarin a kafin sa ma ba wani annabi sai Allah ya bashi hawariyawa sai Allah ya bashi sahabbai kuma shikenan kai sai hankalinka ya yarda Allah ya ba wasu annabawan ya hana khairu kalqillahi ya hana khatimun nabiyina ya hana imamul mursalina sallallahu alaihi wa sallam. ya fi kowa bai da koye ko shi duhu ya yayi zuciyar kowa ta waye ga sifa mai ba da ƙaye ga kyauta ba da kwarmato ba sallallahu alaihi wasallam amma a matsayinsa na dan gata a wajen Allah sai ba wasu shi kuma ya hana shi har gashi annabi yana baka labari Allah ya baka labarin hawariyawa na annabi Isa lokacin da annabi Isa yake da hawariyawa man ansari ila Allah wa zai taimake ni mu haɗa ƙarfi da ƙarfe don ɗaga addinin Allah sai ce ƙalal yuna na hannu ansarullah sai hawari suka ce mun ji mun gani mu ne za mu taimaki addinin Allah fa amanat ta'ifatun min bani isra'ila wa kafarat ta'ifa sai wasu tawaga daga cikin bani isra'ila suka yi imani suka ne kauya wasu tawagar kuma suka ki imani to saboda alƙawarin Allah na in tansurullah yansurkum yace fa ayyadna allazina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin sai muka karfafi masu imani muka rinjayar da su akan kan gaban su yanzu kaga annabi na gaya maka babu wani annabi sai an bashi hawariyawa ga Allah ya baka misali da na annabi Isa su hawariyawa din amma sai ka zo ka ce annabi duk sahabbansa sun yi ridda saura guda hudu ko takwas in sun yawaita to yanzu to ina faɗin Allah la qad taballahu a suratul tauba Allah ya karɓi tuban annabi ya karɓi tuban muhajirun ya karɓi tuban ansaru muhajirun da ansaru wasu aljanu ne ba sabbai bane yanzu wanda ma Allah ya ce cuta su tayi da kyau ya gama ya karɓi tubansu kai ka zo ka ce sun yi ridda abu Allah ko azika da me za a yadda so shi an ci wato halakarsa haɗarinsa yana da yawa so kai kanka kiyamar ne kuma ba kanka kanka kiyamar ne ba in baka yi ƙoƙarin togace abun ba baka bada ba da wani awayanas akan abun to kana nan kai ka tsira to yaƙi zai ci ka kuma musamman wanda bai damu da 'ya'yansa mata ba 'yan mata kowace makaranta su je ita makarantar ta yayi ce ya tafi makarantar shi a makana nan kana ne a ƙarshen ɗauko shi an ci ɗauko maka ɗan shi a hausa ma a faɗo sai dai kafura sai ta aure shi daga nan ta aure kuma kai kasan layi ya kwace maka to wannan matsala ba ƙarama ba ce ka yi ƙoƙari ka kiyaye to da haka wa'annan su ne farkon sahabbai kuma ka dubi irin wahalar da suka sha a wannan addinin ka ɗauki bilal bilal ta kai ana sa yana bawa ya musulunta za a ɗauko shi a zo a kwantar da shi a rana ana masa gashin kuma a tuba fa sai ɗan abin da suke ɗaurawa ga bawa dama sannan a sa bayi ɗan uwansa su ɗauko ƙaton dutsen da sai sun taru a zo a dora masa ga rana ga kuma an danne shi da dutse wajen a duk azartar wannan akan mai ya bar addini shi kuma daidai wannan lokacin in ya samu damar kada harshe abin da yake cewa ahadun ahadun ahadun Allah daya Allah daya Allah daya irin wa'annan wanda wannan din ce ta ba su darajar da an batar su ba zai yanke ba ila yawmul qiyamati to da sayyidina Abubakar shi kuma ko sai sha kundin ne aka zo ana magana eh khairun nasi ba'da al-anbiya mafi alkhairun mutane bayan annabawa kala ce wa ma'ahu yawma idhin shikenan amr bin abasa ya ce a tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin akwai abubakar wa bilal mimman amana bihi abubakar ne da bilal cikin waɗanda suka yi imani da shi kare kenan ba su kenan ba mimman amana bihi cikin waɗanda suka yi imani da shi ne sharhin muslim yake cewa walam ya lahu walam yadhkur lahu annabi sallallahu alaihi wasallama aliyan li sigari sinnihi annabi bai ambata masa aliyu ba saboda yan karami ne fa innahu aslama wa huwa ibnu sab'i sinina ya musulunta yana dan shekara bakwai wakila ashara a wata magana aka ce yana dan shekara wato goma wala khadija kuma bai ambata masa ba sai na khadija matarsa ita ce farkon fara ne kauya da yazo da addinin annahu fahima anhu annahu innama sa'alahu an rijali domin annabi ya fahimci yana tambayar sa ne akan mazajen da suke tare da shi balarabe musamman ma a jahiliya kasa ai ba zai lissafi da mace ba yawwa yau ma idan. haza saboda ka alar jali fa ajaba sai annabi ta sama ajabahu ya amsa mata ba zalika gwargwadon abin da ya tambaya fa qultu shi dai amru bin abasa sai ya sake cewa inni muttabi'uk to ni ma zan bi ka shikenan magana ta kare eh ka haɗu da shi kawai ya ma'amala da kai ma'amala ta kira ka zuwa ga addini an gama ai akwai wanda in ya kai shi ba kowa yake sauraro ba idan ka ji ka ga wani wannan ya maka da mutunci ma ya haɗa da wani amma mai addini mai son ya ma'amalanci mutane mai kira zuwa ga addini ai sai dai lokaci ya masa karanci ya sa ya dole sai ya rarrage wanda zai gani amma ba wai dan wani bai isa ba ba sadaka da ya masa irin wannan ma'amala ta ce inni muttabi to ni ba zan bi ka zan zama tare da kai ma'ana zan wani cikin sahabbanka ala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innaka la tastati uzalika yau muka haza a dai wannan lokacin yanayin da muke ciki ba za ka iya wannan ba ka zauna ka zama tare da mu wannan ba zai yiwu ba ka dai musulunta amma ka koma cikin mutanenka alatara hali wa halan nas baka ga yanayin da nake ciki ba baka ga kuma yanayin da mutane suke ciki ba walakin irje ila ahlika kawai ka koma cikin iyalanka fa iza sami'ta bi qad zahartu zahartu fa'atini idan ka ji labarin cewa na bayyana ma'ana addini yayi karfi to ka zo mini kala fa zahabtu amru bin abasa yace fa zahabtu ila ahli sai na koma cikin iyalaina وقدم رسول rasulullahi sallallahu alaihi wa وسلم madinata sannan kuma daga baya shekaru da dama kenan tunda shekara goma 13 akai a makka cikin wahala annabi sallallahu alaihi wasallama zo madina wa kuntu fi ahli ni dai ina san cikin al'ummata to wanda dama tun a jahiliyar ba shi bai da yace ya tabbatar ba akan abin arziki kike ba sannan kuma ya zo ya ga inda abin arzikin yake kaga dole ka yanzu ya dai musulunta amma yana cikin iyalanka ya samu hanyar bi yana jira kenan tunda annabi ne ba shi umarni ya koma sai in ya bayyana sai zaka yi cewa kuntu fi ahli faja'altu atakabbaru al-akhbara sai na zama kullum ina ta bibitan labarai wa as'alun nasa ina tambayar mutane hina kadimal madina lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina hatta kadima kadima alayya nafaru har wasu mutane suka zo mu wata tawagar mutane ta zo mun min ahal yasriba daga cikin mutanen madina min ahal madina fa qultu sai na tambaye su nace ma fa ala hadha rajul menene labarin wannan mutumin allazi qadima madinata wanda ya zo madina fa qalu annasu ilaihi sira'u ko dai mutane suna gaggawa zuwa gare shi ko kuma mutane suna ta kokarin yaƙarsa. wa qadi arada qaumuhu qatalahu saboda mutanensa sun yi nufin kashe shi sallallahu alaihi wa sallam falam yastabi uzalika amma ba samu wannan damar ba Allah ya san abin da ya gina su zaka yi ta ba shi kariya an wahala amma dai bukatar su kwalliyar su ta biya kudin sabulu ba amma kaka ɗauka dan ba su yi iya iyawarsu ba sun yi iya iyawarsu ba fulanin ba irin makircin da ba su yi ba akan hallaka shi irin makircin da Allah ya baka labari a cikin alkur'ani wa qad makaru makaru wa inda Allah makaruhum wa in kana makaruhum litazula min hakika tun shirya makirci ƙarshen makircin su da zasu iya akan hallaka annabi haisu aradu qatalahu aw ikrajahu aw taqayidahu lokacin da suka yi niyyar kashe shi ko fitar da shi daga makka ko kama shi su daure li ya qatluka aw yasbituka ko don su kashe ka ko su daure ka amma Allah subhanahu wata'ala ce dan karka dauka makirtin nawa zane cewa in kana makaruhum zola min jibal makirtin su ya kai ba dan adam ba in katon dutse ya samu ya ruse makashi. haka suka shirya wa annabi sa amma mai wancan alƙawarin na Allah ne cewa in tansurullah yansurku yasa ce wala tahsabanna allaha mukhlifa wa'adihi rusula kada ku taba tsammanin Allah zai saba alƙawarin da ya manzannin sa bin nasari na cin nasara inna allaha azizun taqa saboda haka ba su samu damar wato kashe shi ba faƙadimtum madina amru bin abasa Allah ya kara masa yadda yace sai na zo madina kaltu alaihi na shiga wajensa faƙultu ya rasulallah na ce ya rasulallah salama a ta'arifu ne za ka iya tunowa da ni a eh, irin kun yi magana da mutum ɗin nan an dade za ka iya tunowa da ni ƙala sai annabi ya ce na'am an tallazi laƙita ne bi makka zan iya tunawa da kai kai ne wanda ka same ni a makka tun farkon lamari ƙala faƙultu sai na ce bala haka al'amarin ya ce faƙultu sai na sake cewa ya nabi yalla ya annabin allah akhbarni ba ni labari amma allamaka Allah wa ajhaluhu sanar da ni abinda Allah ya sanar da kai ni kuma na jahilce shi abinda ban sani ba kenan akabirni anis salati ba ni labarin sallah a nan yanayin amsar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi malamai suka ce ya ina nufin sallar nafilfili yake nufi su'alun an ta'ayinul waqatil ladhi yayi tambaya ne akan ta'ayinul waqatil ladhi yajuzu an-nafal fihi wanda ya halatta a nafila mai sharhi muslim ne yake faɗin haka min al-waqatil ladhi la yajuzu akan wani lokaci ne ya halatta a fila. wani lokaci ne bai halatta ba bai halatta ba wa inna ma qulna laka ko qulna zalika mun faɗi wannan ne li annahu sallallahu alaihi wa sallama fahima anhu zalika annabi ya fahimci abin da yake nufi lokacin nafila fa ajabahu bihi sai ba shi amsa da lokacin yin nafila walau kana su'aluhu da ake ce tambayarsa an gaida zalika ba akan haka bane lama kana yakunu jawabuhu mutabiqan lis-su'ali da wato tambayarsa jawabin da aka yi masa da bai dace da abin da ya tambaya ba to kenan dole ka yadda annabi ya fahimci nafila yake tambaya qala sai annabi ya ce salli salata subhi thumma aqsir in kai sallar asuba to ka bar anin salati ka bar yin sallah hatta tabbali ushams har sai rana ta riga ta hudu sai saboda in rana tana huduwa lokacin akwai masu ta to ba a so ka hada lokacin bautar wani Allah da lokacin bautar Allah lokacin da suke bautar haka lokacin ta akwai masu ta kaga lokacin shi ma ba a yin sallah ko na filaci to shine shi kuma ba haushe zan ce ko kuma mutane suka fahimci ba a salla kafin magarba sai an yi salla magarba ba haka ne lokacin faduwar rana ne da bayan la'asar ba a yin nafila har sai lokacin da rana ta fadi to in rana ta fadi kafin magarba ka iya nafila kafin a yi za ka iya yi bayan la'asar ɗin ma larura ta sa annabi ya yi wata rana ya shigo bayan sallar la'asar sai ya sallar nafila sai matarsa ummu salama yana sallar ma ta tura masa baiwa ta ce ki je ki ga annabi sai yana sallah ki je ki ce masa ummu salama ta ce ta ji ka kana hana sallah bayan la'asar ta nafila kai kuma yanzu gashi kana yi sai masu gida ake gaya maka eh ba ma ita za ta je mata gaya masa kuma tura ta ba fajiran za a yi sai ya yi sallama ba je ki gaya mata haka to ka san shi kuma yaron gida yanzu za a sa yi tsaka mai wuya haka ta tafi dama ta ce mata in ya dakatar da ke ki jira shi kaga yana sallah ke so a ji a tsayar da shi haka kuma ta ce umar salama ta ce ta ji ka kana hana mutane sallah akai kuma yanzu ka shigo gida kana yi <laughs> sai annabi ya mata ishara ta jira shi bayan ya gama hadisin bukari sai ce baki na samu bayan sallar azhar raka'a abin da nake so in yi ban yi ba har aka yi sallar la'asar fahuma hatani su ne nake ramawa sana abin da ake tattaunawa shi ai nafilar ma a kansa a matsayin wajibi take ba irin taka ba ce sai aka masa qumin laila illa kalila nisfahu aw unqus minhu kalila. to wannan kaga matsala abin da ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallam kenan to haka sallar magrib sallah in dai rana ta fadi to kafin magariba kana iya yin nafila domin hadisin abdullahi bin mughaffal yace sallu qabla al maghrib sallu qabla al maghrib sai ce liman sha'a ku yi sallah kafin magariba ku yi sallah kafin magariba ga wanda hikimar a ga wanda ya so kawai illa kawo umarni ne na mustahabbanci inda masallacin ku wanda an kira magariba ne sai bayan minti biyar za a shiga kana cikin masallaci ka shigo masallaci za ka iya nafila kuma ko ba wannan ma akwai tahiyatul masjid tahiyatul masjid kuma min zawatil asbab tana daga cikin sallar da su ita mai musabbabi ke kawai inda yau da wannan musabbabin a yi ta ba abin da yake hana ta ita kowane lokaci ma saboda annabi ya ce iza da kala ahadukumul masajida idan ɗayanku ku ya shigo masallaci fala yajlis hatta yarka a taini kada ya zauna har sai a raka'a saboda haka yana tambaya ne akan lokacin da ake yin nafila da kuma lokacin da ba a yin nafila sai ce yi sallar asuba amma daga nan ka taƙaita sallah har sai rana ta hudu fa innaha tattaliu hina tattali'u baina karnin shaitani lokacin da take hudowa to tana hudowa ne a bisa wato abin nan kahon shaitani wa hina izin yasjudu lahal kuffar kafirai kuma suna mata sujjada wato wannan abin nan da isti'ara ce ma'ana lokaci ne da shaidan ya zabawa masu bautawa rana ya ƙawata musu shi salli sannan kana da kana da lokaci zaka yi sallah zaka yin walaha fa inna salata mashhudatun mahduratun maha mahduratun hatta yastaqilla zill dirranji to zaka zaka yin sallah har sai kuma lokacin da rana ta kai tsakiyar din wannan ma'ana lokacin da sallar azhar ta zo za ka yi sallar azhar thumma aqsir sannan ka takaita anis salati fa inna hina izin tasjiru jahannama fa iza aqbala al-fai'u fa salli fa inna salata mashhudatan lokacin da rana kuma ta take to lokacin da ma karka yi sallah domin wannan lokacin lokacin da wato hucin jahannama ne lokacin da rana ta take to ba a yi sallah daidai wannan wato lokacin hatta tu sallil asara sannan kuma sai lokacin sallar la'asar kai sallar la'asar sun ma'aƙasir anis salati sannan ka kaita hatta ta garuba shamsu har sai rana ta faɗi kaga har sai rana ta faɗi kenan ba ba a sallah ba kafin magarba ake cewa a'a har sai dai rana ta sai bayan rana ta faɗi kaga hatta ta garuba shamsu aka ce fa ina ta bai na karnan shaidani in za ta fadi din ne tana faduwa akan kahon shaidani ma'ana shaidan yana kawata masu bautar ta suna bauta masa dai wannan lokacin da za ta fadi ba a sallah nafila bare farilla amma idan ta fadi kuma za ka nafila da farilla lokaci yayi wa hina idan yasjudu lahal kuffar qala faƙultu sai na ce ya nabi yalla ya annabin Allah falwudu'u to ya labarin alwala haddasani anhu ba ni labarin alwala kar ku manta dama wannan shine asalin mahalli shahid da malam dan yana mana magana ne akan kitabar dahara ƙarki yana daga cikin da'abus salihina siffar salihan bayi shi kuma yana gaya maka dariqus salihina ne ila rabbil alamin da dama hanyar salihan bayi ne zuwa ga ubangijin talikai saraka ya ce to ya labarin alwala kuma qala ma minkum rajulun annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani mutum a cikin ku yuqarribu wudu'ahu zai zo da ruwan alwalarsa ko wudu'ahu kenan in yace wudu'ahu alwalarsa wudu'ahu kuma ruwan alwalar to babu wani daga cikin ku yuqarribu wudu'ahu da zai zo da ruwan alwalarsa fayata madmabu ya kuskura bakinsa wa yaskan shi ko ya shaka ruwa san shiru ya face illa karubat kabaya wajahahu wa fihi sai ya wato duk abin nan kananan zunubansa sai ya sai ya zubar da su ya wanke fuska ya shaka ruwa ya face to zai sai ya fitar da kananan zunubansa wa fihi wa kayani shi thumma idza gasala wajahahu sannan idan ya wanke fuskarsa kama amarahu hullahu, kamar yadda Allah ya umarce su illa kharabat kaɗa yawo nan ma wajen wanke fuskar sai ya wanke dukkanin wato ƙananan zunubansa wajahu na zunubansa kawai dai abin da za mu yi takatsantsan da shi a nan duk wata falala da kaji an ce tana kankarewa mutum zunubai to kakka raba ɗaya biyu ƙananan zunubai take nufi eh babban zunubi babban gora sai magogin ƙarfi sai tuba take wari abin nan ɗinsa in ma da haƙƙin wani sai an haɗa da raddul mazalim mai da abin da aka zalunci wani wannan da nassin qur'ani suratul nisa ta bayyana maka in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum kaga sharadi ne in shar'iyya Allah ya kawo in ba ira matun hauna anhu an kunne sanci manya manyan zanuban da aka hane ku sai Allah ya ce nukaffir ankum sayyi'atikum mu kuma zamu kankare muku kananan zanubanku wa nudkhilkum mudkhalan karima za mu shigar da kuma shiga ta karanta ita ce aljanna allahumma wafiqina lima tuhibbu wa tarda saboda haka sai an wanke masa wato kurakuransa ko abin nan zurbansa in ya wanke fuskarsa min aqrafi lahiyatihi ma alma'i ba dai daga karshen haba ba in mai gemu ne daga karshen gemu sai ruwa ya tafi ƙasa to ta nan za a wato zubar masa za a wanke masa zunubansa summa ya gasilo ya daihi sannan mutum ya wanke hannunsa ilal ne zuwa marafakansa ba zai yi wannan ba illa karrat ya daihi min anamilihi ma'alma'i nan ma sai kurakuransa sun fice ta hannunsa daga ƙarshen 'yan yatsunsa in ka zo wankewa daga ƙarshen yatsu ba sai ruwa ya tafi ƙasa ba to haka za su tafi tare da kurakurai in ka zo alwala ma'alma'i ma'i sun mai gasilu ƙadamaihi ilal ka'abaini sannan mutum ya wanke wato ƙafafuwansa zuwa wato alka'abai ne tafin sansa sun eh sun ma yamsa tsallake sun ma yamsa ra'asahu sanan ya shafi kansa illa sabar ka ra'asahu sai ya an wanke masa ko ya shafe kurakuran da suke kansa min a tsarafi sha'ari a ƙarshen gashinsa ma alma'i sun ma ya ga da kadamaihi sannan ya wanke wato kadamaihi kafafunsa ilal ka'abaini illa karat kada ya rijlaihi min anamilihi ma alma'i nan ma daga ƙarshen yatsinsa wato kurakuransa za su tafi tare da ruwa fa in huwa qama fa salla idan shi wanda ya alwalar kuma ya tashi ya yi sallah fahamidallaha ya gode ma Allah wa asna alaihi ya ba Allah subhanahu wa ta'ala wa majjadahu ya jinjina wa Allah ta'ala billazi huwa lahu da abinda Allah yake da shi ya dace da shi ahalin lahu ahalun abinda Allah ya dace da shi wa farraga kalbahu kuma ya karkaɗe zuciyarsa ya da ta lillahi zuwa ga Allah illa in sarafa min ka'iatihi ka atihi sai ma ya fita daga cikin kurakuransa gaba ɗaya. ka hay'atihi yawma waladatu ummu kamar yadda ranar da mahaifiyarsa ta haife shi wannan ba karamar falala ba ce yasa ita sallah na gyadaɗi goma ce yasa kuma girman ta yasa annabi ya ce mata imadud ginshitin addini man aqama ha faqad a ad-din wanda ya tsare ta ya tsare da addini wanda ya bar ta ya bar addini yasa ta zama ita bambancin tsakanin musulmi da kafir yasa ta zama farkon hisabi na tashin alkiyama an yarda da duk imanin ka to a babin aiki ita ce farko in ta yi kyau tun daga kanta za a yi maka bishara da aljanna Allah ya datar da mu amma in ta ki kyau sauran aikin kama ba za a duba ba saboda girmanta kuma ta ki kyau sai a ga to kuma me zaka ja da abin da ka gyara din bai kai ta ba ka duba top din karshen daraja ka rusa ta kuma me zaka je ka kawo wani abu yasa in kaga ba ta yi kyau sai fa huwa limasu waha aghyu shi wanda ya tozarta sallah to zai fi abu tozarta abinda ba sallah ba ta tafi komai daraja ya tozarta ta ita ce inda bawa yake ganawa da ubangijinsa aka Allah ya ce a cikin hadisul qudsi qasamtu salata baini wa baina abdi na raba fatiha tsakanina da bawa na tunda la salata liman lam yaqra fiha bi fatihatil kitabi babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba to in ka zo karanta fatiha kana ce alhamdulillahi rabbil alamin hamadani abdi ar-rahmanur rahim majalani malik yawmiddin ba wani ya tabbatar ki mallaka ranar sakamako yana tana gaban sa iyyaka abudu wa iyyaka istihada bayni wa bayna abdi alqawli yake shi yasa qasamtu salata saboda haka nan ne kake ganawa da Allah isa mai risala ya ce maka wal musalli ji rabbahu fa alaihi an ahaba yace mai sallah yana ganawa da ubangijinsa to wajibi akan sa ya shiri na musamman dan ganawa da Allah to shi ne kaga a far ashirin naka na gana da Allah alwala duk kake samun wa'incin darajojin na kankare maka kananan zunubanka a ƙarshe kuma ga abin da zai faru in ka zo ka tsaya ka yi sallah to wannan duk malam ya kama na a babu nusantar da mu zuwa ga ɗariƙus salihina hanyar salihan bayi ila rabbil alamina zuwa ga ubangijin halittu wanda dole akan hanyar aiki eh, ana kan hanyar tafiya yace mashaina ha kudan kutibat alaina ومن كتبت عليه قطا مشاها ومن كانت منيته بأرض وليس يموت بأرض سواها yace mun taka iya takon da aka rubuta mana tafiya ta kare mana yace amma man kutibat alaihi qutan mashaha duk wanda aka rubuta masa wani guri da zai je sai ya je wannan gurin sannan yace man kanat maniyatuhu bi arabi wanda aka ce mutuwarsa ga inda ta shiga kasar da zai mutu ga garin da zai mutu alai sai mutu bi aradin suwaha bai isa bai mutu a wani guri in ba nan ba Allah ya datar da mu wannan shine karshen karatun mu na yau abin da muka karanta daidai muka fassara dacewa ce daga Allah abin da zama kuskure kasawa ce daga gare ni wa sallallahu wa sallim ala man talaqa alquran min ladun hakimun alim ina ga yau ba za mu saurari tambayoyi ba jumiya tambaya rike kayan su rana ta yau tunda Allah subhanahu wata'ala ya kaddara bisa dukkanin shirye-shirye da na gani cewa wannan zaman namu daga mun tsaya za a dora ne da abin da ya shafi walima da aka ce za a yi ta sauke wancan littafi na na mai nuna littafi fannin ta'amulu bai na zaune zamantakewar ma'aurata wanda muka gama shi a cikin darussa 112 ina da cikin shekara biyu kenan ko to wannan yau insha Allah kari akan gode ma Allah shine za a yi walima ta zahiri akan wannan damar da Allah subhanahu wataala ya ba mu muna gode masa sannan kuma babban kalubale akan mu shine aiki da abin da muka karanta yawa kuma wannan shine babban abin da za a kama mu da shi idan muka yi wasa ka sani ka take wanda ya sani ya take laifinsa ya fi na wanda bai sani ba isa yahudawa suka zama magabubi alaihi kwata kwata daga nan Allah ce ya yi fushi da su saboda sun sani sun take Allah ya dace da mu da ka ban sanya aka tsara ba malami zai fara jawabi shi na ga ko kafin abin da koko ni mala fara ne dai kuka tsara ba mu yi kafin har zuwa ga yan kwamati wanda yake so wannan ya shiga cikin wayarsa sai ya batta wanda ba ya so ya ɗauke wayarsa da a kaya Allah